إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara da fuskokinmu a yau laraba goma sha hudu ga watan shawwal a wannan shekara ta 1434 kuma da 21 ga watan agusta shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na wannan littafi mai albarka littafin lum'atul i'tiqad alhadi ila sabili rashad ta ibn qudama wanda ubangiji subhanahu wataala ya karɓa rayuwar shi a shekara ta 620 za mu tashi a wani sabon fasali bayan da jiya muka magana a sabon da ya shafi al'iman da kuma yadda imani din yake da irin juhudin da malamai suka yi wurin bayanin hakikanin masail daidai gwargwado na abin da ya shafi imani yau kuma za mu shiga sabon babi sabon fasali ne wannan fasali zai mana bayanin kasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkanin abin da ya bada labari daman yana daga cikin shika-shikan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tasdiquhu fi ma akhbar gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin duk abin da ya bada labari duk abin da manzo Allah sallallahu ya bada labari a matsayinka na kai wanda kake musulmi wanda ka imani da shi shine ka gazgata shi ka ta kama ko bata kama ba ina ba ta fahimci wannan da kyau amma shari'a ba ta saba ma hankali balle a ce shari'a sabanin hankali in dai hankalin nan tsaftataccen hankali ne to daidai wa daidai yake tafiya da shari'a yasa shekul islam ibn taymiya yake da littafi dar'u ta'aruf al-aql wal naql amma hankalin da yake da kwashe-kwashe bai tsaya ga taska ta gidan annabta ba bai tsaya ga nususu na alkur'ani mai girma ba to shi za ga hankalin wani lokacin ya ci da hukuncin qur'ani da hadisi wani lokaci kuma hukunce qur'ani su ci da hankalin nashi domin hankalin bai zama tataccen hankali tsaftataccen hankali wanda ya ginu akan nasu na alkur'ani mai girma ba amma in ba haka ba duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari zaka ce ka gazgata shi ne wannan ɗaya ne daga cikin shiga cikin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji lafazin da ake amfani da shi duk abin da manzo Allah ya bada labari ya shafi ghaibiyat abin da ka gani da wanda ka gani ba da wanda kake ji da wanda baka ji kada in cika mu da bayani ko da surutu bari mu shiga ciki kai tsaye ciki abin da malam ya faɗa malam ya ce faslun ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا ونعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات qala rahimahullah faslun ibnu ya ce faslun rabewa raba waccan magana da wannan magana dan waccan magana ce da yake da alaka da imani kadai wannan kuma babu ne da yake magana da ku kuma na abin da ya tafasul na wani bangare na imani din sai ce wa yajibu kuma yana zama wajibi kenan ba mustahabbi bane yana cikin usulin iman yana cikin al wajib ba wai yana cikin al'iman al-mustahabba yana cikin usulul iman ta da in mutum ya gaza cimma wannan to imani shi bai yi ba ina ba kaman gane wanda ke kusi sai ya ce wajib yana zama wajibi al imanu yin imani bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yin imani da duk abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ba da labari al iman na ana ma'ana da ma'anahu lughawi ko da ma'anahu a shar'i da ma'anahu a ba da ma'anahu al-lughawi ba don ma'anahu shar'i a'ammu min anahu al-lughawi kamar yadda muka faɗa jiya cewar at-tasdiq al-lugha yana zuwa ne abin al-iman yana zuwa da ma'anar at-tasdiq wani lokacin yi ta'addi da ba wani lokacin yi ta'addi da lamu ai da karanta jiya ta cikin suratu yusuf wa ma mu'minin lana ta yi ne da lamun ba ta yi ta'addi ne da ba'un ba domin ma ta kuna ji da ke ko anta ismu ma bi mu'minin ba'un ta shiga mu'min ne litta'akid amma lana lamu ne harfin ta'addi din haka da ya ta'addi da lamun ba ya ta'addi da ba'un bane yace wajibul imanu yana zama wajibi imani bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama da duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari duk kaga kullu duk abin da manzo Allah ya bada labari ka ce ka yi imani shi abin haka ne wasaha kuma ya inganta bihin naqalu ingantacciyar ruwaya ta tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muddin ya wannan ya tabbata kawai ka sallama ka ce ka yi imani fi ma shahadnahu cikin abin da muka gani aw ghaba anna ko kuma ya bace mana ba mu gani ba ko abin ko mun gani ko ba mu gani ba muddin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kawai naka shine mu gasgata namu shine mu gasgata wa na'lamu kuma mu san annahu haqqun wannan abin da manzon Allah ya bada labari akan shi gaskiya ne tabbas ne wa shirikun kuma gaskiya ne wa sawa'un kuma abin da daidai ne fi zalika akan wannan labari akan wannan bayani na maikin Allah sallallahu alaihi wasallama ma aqallahu abinda muka hankalce shi ne wajahin lahu ko abin da bamu sani bane abin da muka sani ko wanda bamu sani bane walam nattali ala haqiqati ma'ana abin da bamu kai ga tsinkayar haqiqan ma'ana ba ba a dora mana shi yasa ba lalle bane ka san abin nan hikima da ta sa aka shar'anta abu kaza kuna ji da ke ko hikima shi za ka ji malamai suna cewa kaɗan daga cikin hikimomi amma ibada da Allah ta'ala ya ce ka yi ba lalle ne ka san mace hikima ce a ciki misali shi ne ibada ta alwala shi ibada ta alwala dan tsafta ce ba lalle ta zama dan tsafta ba abin da zai nuna maka ba dan tsafta ba mutum zai dauki botiki ya shiga da soso da sabulu ya yi wanka kuma ya fito ya yi alwala kafin ya je isalla inda dan tsafta ce zalla ba ya kuma tsafta gaba ɗaya ba in gane wannan da ke kutu za a ga wasu ibadu din baka san hikima da ke ciki ba na ga kai imani ka aikata kawai amma ka ce dole sai ka san hikimar da ta sa kai in baka sani ba mutum zai ta baya to lalle ilalla wannan ya rasa imani shi da yake imani na ya mala yace mithlu hadisi al-isra misalin labarin da ya zo kan isra'i wal mi'raj da mi'raj wa kana yaqfatan shi ku isra'i da mi'raj ya kasance a farki akai la naman ba a cikin bacci ba fa inna quraishan lalle su quraishawa an karatu quraishawa sun yi inkarin isra'il mi'raj wa akbaratu suka girman kai sai wannan abun ba zai taba yiwuwa ba amma wa lam tukiril manamat ba sai yi musun abin da ake gani a mafarki ba mutum ya mafarki ya gashi a katon juji yana ta tara kuɗi yan dubu dubu ya cika buhu mai l ya cika ɗaya ya cika biyu ya cika uku duk ba sa inkarin wannan amma kuma ga ya tashi da safin kuma da kire ke neman na galaci ga duk ba sa inkarin wannan wannan gabar ba karamar gaba ba ce ina fata mun gane wannan da kyau da suke mana bayani kan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imanin mutum da Allah ba zai yi bane ba wai ba zai cika ba imanin ba zai yi ba sai ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa kalmar take la ilaha illallah muhammadur rasulullah ake kiran ta kuma da sunan kalimatu shahada ba a ce ba a kira da suna kalimatar shahada ba inda ce kalimata kaga zama guda kenan biyu sai zama la ilaha illallah daban take zaman kanta take muhammadu rasulullah kowace mutum ya ɗauka ya aji ɗaya ta yi a sai za a kira ta da kalimatu shahada kalma ce kwaya ɗaya sai mutum ya haɗa sannan ya cika imaninsa yasa idan aka ce aka tambaye ka shika-shikan musulunci guda nawa ne sai ka ce guda nawa biyar na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na ɗaya kenan sai na biyu tsaye da sallah na uku ba da zakka na hudu azumi na biyar zakka a na biyar hajj barakallahu fi sai nuna mana cewa da ka ce shahadatu Allah ilaha illallah baka ce na ɗaya wa anna muhammadu rasulullah ba don imanin mutum ba zai yi ba ya zama ya shiga sahun masu imani na asulul iman sai ya zama ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma imani da manzan Allah yana da sharuɗa guda hudu yana da rukunai guda hudu rukuni na farko shine tasdiqu fi ma akhbar gaskata Allah cikin duk abin da ya bada labari muddin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce kaza sai wani ya ce suna da fikira ko suna da aqal to wannan imanin shi da manzan Allah bai yi ba ma'ana ya rasa abin nan al-iman wajib ba wai al-iman al-mustahab ba dan duk wanda za a ce mai manzan Allah ya faɗa ya ce to amma fa hankalin shi bai ɗauka ba ko yana da wata fikira ta daban to wannan imanin shi bai yi ba yasa ya ce tasdiqu fi ma akhbar da da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya bada labari ta'atu fi ma amar yi mishi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni ijtinabu ma anhu naha wa zakar yasanta duk abin da manzo Allah ya hana wa la yu'badallahu illa ma shara kada abota ma Allah sai da abin da manzo Allah ya shar'anta sai da abin da manzo Allah ya zo da shi waɗannan guda hudu su ne shika-shikan imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda in mutum ya rasa ɗaya to ya rasa imani da manzan Allah misali ya ce ya gaskata manzan Allah cikin duk abin da manzan Allah ya zo da shi to amma fa ta wurin ibada yana ganin ba sai lalle wanda manzan Allah ya zo da shi ba ai kofar ibada abu ta take kowa zai iya yin yadda ya ga dama ga ai ko manzon kan bai zama kenan yana dindan da kowa zai abun da ya ga dama ai da Allah bai turo manzon ba kenan ya turo manzon kuma ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli raka dole mutum yake yi gasgata manzo Allah cikin abin da ya ba bada labari wannan yana cikin shika-shikan imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yasa ce wa yajibul imanu bi kulli bi kulli duk duk abinda manzon Allah sallama ya bada labari to ka gaskata ina fata mun gano wannan kyau wa sahabihin naqal ya inganta waya tiryan tiryan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗi kaza shi ya bada labari kaza naka ka gasgata kada ka kuskura ka ce za ka sanya hankalinka kada ka kuskura ka ce za ka sanya fikira wannan al'amura ne da suke rushe mutum imani Nan sai malam ya ce wa sahabihin naqal ya inganta cewa ruwaya zuwa ga manza Allah sallallahu ya faɗa haka sai bai ce mana sai in ruwayo sun zama kaza ba in dai ya tabbata ya kai ga manzon Allah sallama wannan ya zama wajibi akan kowa imani da shi ina fata mun gano nan bikin abin mamaki abin takeici sai ka ji mutum ya ce wai hadisai da suke magana a kan qabdu hadisai ne goma sha shida amma goma sha hudu dora ifai ne guda biyu sun inganta to shi kenan ba tunda sun inganta sai me ba sai aiki da su ba sai aiki da su to abin mamaki sai ka ji ɗalibin ilimi yana cewa ka ji abin da aka ce kuwa wai shi tunda an ce mai guda biyu sai inganta mai kuma kake nema hadisi innamal bin binniyat shi da fa hadisi da ya fito fili kan niyya shi kadai duk niyya duk niyya da ake cewa alwala a sallah a azumi a hajji a komai hadisi innamal a'malu binniyat kuma a duk sahabbai Umar kadai ne ya rawaito shi shi kadai ake da ruwayarsa haka na a tabakar ta biyu bayansa to amma a ce kabarin har tana da hadisi nawa biyu to ba shi kenan ba to abaiki tana da hadisi biyu da suka inganta ita kuma sai tana da hadisi nawa to sai ga mutum yana ta tambaya an ce kaza an ce haba ba malam cewa in duk abin da ya inganta zuwa ga manzo Allah sallama ko da hadisi ɗaya ne in dai ya inganta shikenan an riga an gama khalas an gama balle ma a ce sun kai guda guda biyu to ba shikenan ba sura ka za ka tabbaka wannan akan duk sauran bayani muddin ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama dole ne a bai ma sunna kariya wajibi ne a bai ma sunna kariya qaulan wa amalan wa i'tiqadan sarka dole a kula sosai da sosai muddin ya tabbata zuwa ga manzon sallallahu cewa ya faɗi kaza shikenan an riga an kammala hadisi na biyu da izo hadisi na uku hadisi na hudu a ce sahabai arba'in ne suka rawaito wannan duk yana karfafa ne ba wai sharadi sai sahabbai sai an samu hadisi biyu sannan abu ya tabbata ba a babu wannan sharadi abin da ake bukata shine ya zama na ya inganta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace guda goma sha shida ne amma biyu ne suka inganta ba su inganta ba wannan ba mana kana ban ji abin da faɗa ba ya ne faɗa da baki ya ce sha hudu ba su inganta ba biyu sun inganta shi Ai ai daga an gama ya tabbata a ce kenan idan ka sai a kiyaye su abin da zama waje ce abin ta kai ce sai ganga kamar yana da abu sunna yi wannan da ke ko shine abin da amma a ce dan kwararru ne ba abin da ya dame ka a kan wannan dama za ka iya zai iya faɗin wannan jumla na sallar salamatu lafiya wai jubal imam bi kulli ma akbara na biyu sallallahu alaihi wasallam wa bihin naqalu an ya inganta an arwaito zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan inda inganta wafa ba kai magana na mutum ba zai je kera larabcin shi ya ce mana manzo Allah sallama ya faɗa ba tintini tun shekaru aru aru malamai sun yi rubutu kan yadda ake gane zantuttuka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗanda ba sa neman gaskiya suke ma mutanen su dudurudu sai ka ji ya ce a'a yanzu magana manzo Allah ce kuma ra'ifiya ɗaya ɗayan biyu ko dai zamana tintirin jahili ne bai san harkar ba ko kuma ya zama na ya san harkar yana wa mutanen sa ɗin ɗumi ɗin ɗumi ne biyu amma in ba haka ba in ba haka ba ai ya san me ake nufi idan aka ce wannan maganar ifa ce abinda ake nufi shine salsalar da zuwa ga manzon Allah sallama bata inganta ba ta ina za ka ga kwatsam a gari ko a makarantar ku kai ga ɗalibai suna dawowa a ce lafiya ya ce maka ai an ce ba makaranta sai ka tambaye shi wa ya faɗa sai ce shi ma dai wani ne ya faɗa mai kaga da ya ce da ka ce mai wa ya faɗa da ya ce principal ne ya faɗa kana da ja shi ma a shi ma dai ya ga an tuwo ne shi ma sai ya tafi kai ma sai ka bi shi kaga wannan bai yi ba kaga an tuwo ne ya faru an ce ba makaranta wa ya ce ya yi dumi haka sai ka tsallake shi to haka ne zaka dinga mun kokofin magana haka ce zuwa ga tabbas in ta inganta ya zama ta inganta in bata inganta ba ba bata inganta ba kuma kai ka san irin labarin da ake ba ko a bangaren kasuwanci ko a bangaren kaza ko a bangaren a ce an ce kaza ka ce waye ce a ce maka wani ne faɗa kai da kanka zaka ce yanzu kai kake ɗora da magana wani ko na faɗin irin wannan ba sura ga ka kiyaye idan aka ce wannan dole ne a baiwa magar manzo Allah kariya da in ba haka ba kawai mutum sai ya zo gice kariya ya ce ga manzo Allah dan bai baya jin kunyar manzo Allah sallallahu alaihi tsoron Allah isa abin nan na ilabun Abdurrahman Sayyidi wanda ya rasu shekara ta 1911 yayi bayani akan hanyoyin da suka sa mutane suke kirkirar kariya su jingira wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يتوى والواضعون بعضهم يفسدون وبعض النصرانيين قصدا كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد وضعوا معتصبين الأجر فيما يدعوا فقبل منهم ركنا لهم حتى أبانها الأولى هم هم كالواضعين في فضائل الصور فمن روها في كتابه قضى وفضى كما لا الفيصة وتيربط هذا تيمكو ya ce da wadi'una waɗanda suke kirkirar ƙarya su jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal wadi'una ba'dhum mufsidina wannan suna yin dan su bata addini wasu kuma dan neman kuɗi kafin fahimci wannan da kyau ko tsoron in ya ka ya ko sai ya ko wani dutse ya ce manzo Allah ya ce duk wanda ya ci wannan dutsen ya sha zai maganin ciwon ciki sai ga mutane kuma ina rududu ya dinga ban ya dinga lakata musu dutsen kaje ya ce ba na naira ashirin ba na naira hamsin aga wannan dan cin kasuwar shi kawai ke magana su kuma abin nan wasu kuma a'a kawai sarakuna in ga sarki ya ce yana son kaza ya ce ai manzo Allah ya faɗa haka ya ce abin akwai kalala saboda tsabar ya gyara miyarsa duk da imamu suyuti ya kawo sai ce wa sharruhum mafi sharri waɗannan duka sufiyatu su ne sufayi su ne mafi sharri kad wada'u su sun kirkiri ƙarya sun jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhtasibina al-ajra wai suna neman lada a wurin Allah fi ma yad'u aka abin da suke magana ka fa qubilat minhu sai mutane suka karba a wurin su wajen sun yarda da addinin su kan da ta ya ce yace mafarki sai a ce ya zama ibada amma da aka yi walƙiya yanzu kaga dole sai mutum ya koro haddasana Allah ku kuma ci wannan da ke ku yace kal wadi'ina fi fada'il suwa kamar wanda ya rubuta ya kirkira hadisan ƙarya dan falalar surori yace sura kaza duk wanda ya rubuta ya sha ko duk wanda ya karanta su 40 ko duk wanda ya kaza tana maganin talauci wani haka ya taso tun daga fatiha zuwa min aljanna har zuwa suratul nas aka ce saboda mai yace ya ga mutane ba sa karanta qur'ani to kuma ba sa karanta qur'ani sai manzo Allah kariya ba sai kira su zuwa ga qur'ani din fa fa zikr bil qur'an man yakhafu wa'id wa jahilun bihi jahadan kabira wannan dai takaitaccen magana ne musan cewa akwai waɗanda suka kirkiri gari a ingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam sai ya ce hatta abana alula hum har ka samu malamai masana hadisi wannan ne ke sun san numfashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin duk wanda ya saba karanta tsantsar hadisi da jin wata magana zai ce kai wannan ba irin magana manzan Allah ba ce gaskiya masu zaratan mutane suka fayyace da mutum ba wai ma da fama manzo Allah ya faɗa bai ce yayi mabarki ya zama addini Allah ta'ala ya sauke wala yace wa sahabihi naqali ya inganta zuwa ga manzo Allah sallama fi ma shahadana wa cikin abin da muka halarta maha gani tabbatar da abu ta mu shahada suka ce ko da mutum ya gani da ido yake eh kenan, ko ya taba da hannu Bi kenan ko ya sinsina biyar uku kenan ko ya ɗanɗana da harshe kenan biyar kenan ko kuma eh hudu kenan ko kuma ya filin nashi ya ji shi haka a ciki biyar kenan sai suke ganin abin da ya tabbata ɗayan cikin waɗannan biyar shine za su yadda wanda bai tabbata cikin waɗannan ba ba za su yadda da shi ba sai ba su yadda da Allah ba tunda ba su gani ba ba su ji shi ba ba su ɗanɗana ba ba su lasa ba su kaza ba su kaza a ubillahi min shaitan wai shi hankalinsa ne jagoransa abin da hankalin shi tabbatar mashi ne yake akai wanda hankalin shi bai tabbatar mashi ba kuma yi nesa isa malam ya ce fi ma shahadna cikin abin da muka gani aw ghaba anna ko kuma ba mu gan shi ba muna gasgata manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama akan haka wannan alamu kuma muna da tabbas wa haqqun wannan abin da manzon Allah ya faɗa tabbas ne wa shirkun kuma gaskiya ne wa sawa'un kuma daidai wa daida ne fi zalik a wannan bayani na abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ma aqallahu abinda muka hankalta ne muka gane wacce hinnahu ko abinda muka jahilta ne walam naqali ala haqiqatihi ba mu san walam naqali ala haqiqati ma'ana ba mu haqiqanin ma'ana sa ba dai maza labari labari ba kawai mun sallama shine abinda ake bukata daga mutum in ko ya rasa wannan to lalle eh, ilalla mutum imani shi ya shiga cikin hatsari to da malam ta kawo wannan sai ya kawo misalai da dama da za su koma zuwa ga waɗancan abubuwa ko dai su koma zuwa ga ma shahadina abin da muka gani ko kuma abin da bamu gani ba amma waɗannan misalan da malam kawo su cikin abin da yake sun shafi gaibiya ce sai ba da misali na farko ya ce mithlu hadith isra'i wa mi'raj misali na farko shine misalin hadith isra'i da mi'raj idan aka ce al-isra' a gundarin bakin larabci shine as da lailan tafiya a cikin dare shi ya kira da al-isra tafiya a cikin dare shine an asiri bi ibadi ka tafi da bayina cikin dare ina fata mun gano wannan da ke ko wal mi'raj idan ka ci al mi'raj a gundarin bakin larabci shine matattakala abin da ake takawa a sama mutumin da ibe ya sa wannan matattakala shine al-mi'raj abinda ake takawa zuwa sama da gundarin bakin larabci kenan amma a yaren musulunci idan aka ce al-isra ana nufin tafiyar dare da manzan Allah da aka yi da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama daga daga al-haram zuwa al-masjid al-aqsa shi ake nufi da al-isra al-mi'raj shine tafiyar matattakala da manzan Allah sallama ya tata tun daga baitul maqdis zuwa can saman saman bakwai shi ake nufi da mi'raji isa zaka ga ce isra'i da mi'raji isra'i tafiyar da ake daga maka zuwa baitul maqdis wanda yake tafiya ce mai nisan gaske ba wai tafiya ce ta kilomita 200-300 ba tafiya ce mai daukan kilomitoci masu tarin yawa ina fata mun fahimci wannan da kyau bayan sallar lisha manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kawai sai ya ga ɗakin abin nan yar uwarsa inda yake umma hani a tun ana maka kenan sai ga rufin ɗakin ya yayi ana haka sai ga mala'ika jibril sai mala'ika jibril ya ce da shi ai lokaci yayi na tafiya ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fito daga ɗakin ɗakin umma hani amma ayar sai ta ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linurihu min ayatina innahu huwa samiul basir subhanallazi asra bi abdihi dan labarin ba karman labari bane sai Allah ta'ala ya tsarkake kansa sai tsarki ya tabbata ga wannan da yi tafiya da bawansa سبحان asra bi abdihi laila cikin dare min al haram daga masallaci mai alfarma kuma alhalin ce daga dakin umhani sai malamai suka ce makka gaba أنا ana kiranta da al-masjid al-haram ina mun gano ne da ke ko na Allah ta'ala ce hadiyan baligar ka'aba da Allah ta'ala ce hadaya ce da za a yanka ta a ka'aba a ginin ka'aba za a je a yanka ba za a yanka ba a maka je za a yanka saboda haka yin sallah a cikin ɗakuna na da yake hududul haram yana da falala sosai da sosai amma wani ana ke ci ya yadda amma in zai tafi yayi da shiga ka'a aka ga yau da barako wannan shine isra'i wannan lokaci manzo Allah sallama ya fito yana fitowa sai ga malaika jibril malaika jibril yana rike da dabbar da ake kiranta buraq wace da hausa ake kiranta buraka kun bai wannan da ke ko sai mala'ika jibril ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau wannan dabbar mai suna albura ya hauta idan ya hauta kuma shine mai zagi ai ka san da ake kira sarkin zagi eh in ce zagi shine wanda yake tafiya a gaban rakumi ko wanda yake tafiya a gaban taguwa shi ake kira da zagi sai mala'ika jibril ya ce shi manzalar salama ya hau wannan burakar shi kuma zai zama mai zagi a gare shi ita kuma burakar inda idanta ya kai nan take takawa kana ji da ke ko sai haka daga nan garin mina sai idanta ya hango zaria to inda daga wannan kuma sai ta sa zariya ɗaya idan sai ya hango fatasku sai sa a fatasku ɗaya idan sai ya hango can ba ma kaga tsallake na mai ke nan ko ɗaya idan sai ya hango injin maina kaga an shiga cadi ke ɗaya kuma sai ya hango maliya ketaren jidda a ga hannun an abin da kenan to ma'ana shine shi sa wani mawakin isra'i yake cewa nan tuni sai ya tadda buraka sai ko ya ce ka hau ta kai ka in zama mai zagi a gare ka mu je mu sama ugun rabbani yace inda ya kai idan ta buraka to sawunta nan zai taka Allah ya halicci buraka ya izini ka hauta ta kai ka in zama mai zagi a gare ka ita burakar inda idan ta kai nan zai ta taka amma duk sauran ta malaka duri na gabanta ina ba ta muku yato wannan da ke ko to wannan tafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sai a kira Isra'i a wannan tafiyar ya wuce abubuwa da dama daga Makka zuwa baitul maqdis a wannan zarfin zaman din ya wuce abubuwa da dama ya wuce annan Musa alaihi salatu wassalam a cikin kabari yana sallah kaga wannan ai sai ku sallama ko yau dan ba shine abin da malai faɗa ba Isa ibn Qayyim yace Anas ya qudura al kalima musalliyan fi qabrihi fa'ajab li dhal irfani لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان يرويه أصحاب السياي جميعهم wal qat'u mawjubuhu bila nuqran yace Anas Anas ibn Malik ya kuli yana cewa ra alkalim musalliyan shi manzo Allah sallama ya ga alkalim wai alkalim annabi Musa alaihi salatu wasalam Isa ya kiran shi alkalim ba a cewa Musa kallamu kuskure ne kace kallamu ko dai kace Musa ka shiru ko kuma kace kalimullah amma ba a cewa Musa ba maganar Allah bane musa zance abin halitta allah ne sai ga kiyaye ka ci <laughs> ya ce anas ya kulu ra'al kalima musalliyan anas yana cewa maza allah ta'ala ya ga annabi musa yana sallah fi qabrihi a cikin kabarinsa fa'ajab li zal kai kai mamaki kuwa ka san wannan ba karamar al'amari bane har ibn qayyim yake faɗa a can ciki da yake cewa lakin ru'yatuhu li musa ganin da anan salama ima annabi musa lailatul mi'raj a dare na mi'raji fawqa jami'il akwani wannan sama yake akan komai in ba karamin al'amari bane kuma ya riwi ashabu sahihi jami'uhum duk malamai sun rawaito wannan hadisin wal qatwa mawjubuhu bila ka tabbatar da hadisin shine abin da yake to shi zama kace ya ga abubuwa da dama a wannan tafiya yana zuwa baitul maqdis sai aka daura taguwar buraka kenan a inda ake ɗaure tagoyin annabawa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama ya salla raka'a biyu a nan cikin baitul maqdis din ina fata mun gane wannan da ke ko da ya salla raka'a biyu sai mala'ika jibril ya kawo mashi kofi na giya da kofi na nono sai ya dauki kofi na nono ya sha sai ce ka zaɓi alfitra da aka kammala wannan sai kama sai kuma ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام أكسنيا المعراج da aka sanya mashi wannan tsani din sai mala'ika jibril alayhi salatu wasallam ya wuce gaba suna tattakawa sai ga su a sama ta daya suna zuwa sama ta daya sai mala'ika jibril ya kwankwasa sai mala'iku suka ce waye sai ce shine jibril kun fahimci wannan da ke ku suka ce wa ke tare da kai suka ce manza ya ce musu manza Allah ne sallallahu ta'ala alaihi sallama suka ce har an aiko shi suka ce har an aiko shi yana ba lalle ne zama dukkan mala'iku sun san komai da komai yana aka buɗe ne yana zuwa sama ta ɗaya sai ga annabi adam alayhi salatu wasalam annabi adam shi ya jagoranci waɗanda suka tari banzan Allah sallallahu alaihi wasallama a sama ta ɗaya suka yi maraba da shi daga nan aka wuce zuwa sama ta biyu ana zuwa sama ta biyu ya haɗu da annabi yahaya da annabi isa alayhi salatu wassalam annabi yahaya da annabi isa su ne khala su suka tarbi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga nan sai aka wuce zuwa sama ta uku a sama ta uku annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sama ta hudu kuma aka haɗu da annabi idris zuwa sama ta biyar annabi harun bin imran kenan zuwa sama ta shida annabi musa alaihi salatu wassalam zuwa sama ta bakwai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam isa ya ce sai ta bakwai sama'ullahi ibrahim khalilullahi mai girma gurin lillahi ba daɗin nan gurin lillahi ga mata babbansa babu sama'i ko daga wurin annabi ibrahim akwai wata sama babu daga wurin annabi ibrahim sai aka wuce da manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam zuwa ga albayt al-ma'mur arwaya bukhari daga nan kuma ake sama da shi zuwa sidratul muntaha ake sama da shi zuwa ga rabbul izzati dirjabarut shine yace sai muka bullacin al'arshi Allah ya kira bawon shi sai jibril ya ce aishi nan zai dakata matsayin shi manzo ya wuce isra'il ina ba wani bawan Allah ne ya watsi da miraji da hausa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan duk wannan ba a wani yanki na dare ba a dukkan dare ba ke ɗayan shi ba mi'raj shine wannan daga hawan da yi zuwa sama ta bakwai daga sama ta bakwai aka wuce da yi zuwa sidratul muntaha kamar yadda nasar sa'adi yake cewa tafsirinsa ice ita sidiratul muntaha wacce ake kira magare tikewa a nan abin da Allah ta'ala ya yi wahayi yake yake tsayawa mala'iku daga nan suke karba sai su yi kasa abin da aka aka tattara na ayyukan bayi yana tsayawa ne a suratul muntaha daga nan kuma sai waɗanda suke kula da yi zuwa sama su karba zuwa sama ina ta mun fahimci wannan da ke ko nan mala'iku suke daudala a nan sidratul muntaha wannan magariyar ta tikewa da Allah madaukakin sarki yake cewa wala qadarahum manzilatan ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai iya sifanta maka wannan bishiya babu shi domin a lokaci guda tana cancanzawa da launi iri daban-daban da kala iri daban-daban to haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama har ya je magana da Allah subhanahu wa ta'ala abinda malamai suke tattauna ya ga Allah ko bai ga Allah ba ne malamai ahlus sunna suke tattauna akan wannan amma dai lalle ilalla yayi magana da Allah subhanahu wa ta'ala kuma a wannan tafiya ne aka wajabta min salloli hamsin da aka wajabta <laughs> wani ce eh. aka wajabta salloli hamsin ya zo ga annan musa annan musa ya ce ya koma a raki don ya san halin banu isra'ilawa sun yi halar da shi hakan nan dai har suka zo goma har suka dawo biyar ana rage su biyar biyar allah maɗaukin sarki ya ce haka suke a alal mafuf hamsin saboda haka a yi su biyar amma lada hamsin ake bayo ya ce ba a canza magana a gaban shi shi ke na riga an gama mutum zai yi tsalloli biyar ɗin su dan zai amma lada hamsin ɗin nan su ake bayo yanzu kana ganin hamsin ɗin ne yadda ake waɗannan biyar din mutum yana ganin kamar inda da za a rage mai su da ya so a rage mai su Allah salamatu wa lafiya ayar da suke magana ko ayar da ta magana kan isra ita ce ayar da ke cikin suratul isra'i da ta ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga subhanallazi asra ya tabbata ga wannan wanda ya tafiyan dare bi abdihi da bawansa sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma a sallama da al'ubudiyya a wannan wurin da yake mai tsada wurin Isra'ila da Raji dan ba a yi da wani ba kafin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma ba za a yi da wani ba bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dama wanda za Isra'ila da Raji da shi nan mutum ɗaya ne shine manzon Allah sallallahu alaihi duk annabawa su samu wannan annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya yi magana da shi ne min janibi tul sina wa nadaynahu min janibi turul ayman wa qarrabnahu najiya amma shi farin jakada manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama sai da Allah madaukin sarki ya gayyace shi zuwa inda yake amma kuma sai ga mutum ya zo ya ce Allah yana ko'ina kuma sai zo ya ce ai an yi Isra'ila mai iraji da manzo Allah wanda yake kisar Isra'ila mai iraji cikin manya-manyan saƙonnin da take isarwa tana isar da cewar Allah ta'ala yana sama wannan kenan subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa al-masjidil aqsa shine masallaci na biyu a wannan lokaci a duniya baki daya shine masallaci na biyu kuna ji da ke ko amma a falala shine masallaci na uku amma a gini shine masallaci na biyu dan bani isra'ilawa sun ce shine masallaci na farko saboda su a dafau ba a wucewa gaban su sai Allah ta'ala ce inna awwala baiti wudi al-nasi lallaji bi bakkata shine wannan da ke bakka shine wannan da ke makka shine awwala baiti shine gida daki na farko a donan ƙasa. ina fata mun fahimci wannan da ke ko to an ce da shi al shi ne mafi nisa bayan masallacin ka'aba babu wani masallaci kuma sai ka je baitul maqdis ka ga zama al-aqsa kenan allazi barakna haula wanda muke albarkatu iri daban-daban a gefansa kudi ne mai cike da albarka kada ka manta kullun kashe falastinawa ake amma ka ce in an kashe goma yau ka ce ɗari ake haihuwa yau ko ba kai kira wuri ne mai cike da albarka wuri ne matattaran annabawa annabawa ne za ga ta malamai da suka fito daga waɗannan wurare malamai ne za ga su gogogo da wasu ibn hajar al-asqalani da wasu imamun mawar mutanen sham za ga manya-manyan malamai da suka fito daga wurare abin ya yi nasu abu kaɗan mutum zai shuka ya samu arziki mai tarin yawa a wurin don wuri ne da Allah ta'ala ya ce barak na haula mun sanya albarka a daura da shi a gefe shi gaba ɗaya albarka ce سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا daga cikin hikimar wannan tafiyar linuriyahu don mu nuna masa min ayatina wani suratu wannan isra'i kenan ya fada ayoyin mi'raji laqad ra'a min ayati tabbas zahir ya ya gani daga cikin ayin ubangijinsa ya ga manya-manya daga ciki sai wani sai da ce da ya ga Allah da Allah ya faɗa domin ganin Allah ya fi ganin kowace aya ko ba kai ke ba da ya ga Allah to da Allah ta'ala ya ce ya gan shi kai ka gani a wannan tafiya ya ga mala'ika jibril a cikakkiyar halittarsa domin wannan sararin duniya ba zai iya ɗaukan mala'ika jibril ba kun fahimci wannan da ke ko don gani na farko da ime ya gashi ne karsar da ufuk ya tuka ko ina da ina to amma sararin da ke can ya fi sararin da ke nan duniya ba wai masallacin ko nan mena ko nan Najeriya ko nan Afirka a gaba ɗaya duniya sararin da ke can ya fana saboda haka ya ga mala'ika Jibril alaihi salatu wasalam a cikakken halittarsa a wannan tafiya ya ga aljanna ƙuruƙuru aljannan yana gani ya shige ta a wannan tafiya ya tsinka ya leta wuta ina ba mun gane wannan da kyau a wannan tafiya ya ga sidratul muntaha magare tikewa a wannan tafiya ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza isa ayoyin da suke magana kan mi'raji sune ayoyin cikin suratul najm da Allah ta'ala ya ce wan najm idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ألا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Allah ta'ala ya ce wa najim idza hawa shi Allah ya rantse da tauraro jinsin tauraro idza hawa a lokacin da tauraron ya ja da baya ya tafi yi ne kuma ya taho kun bai kana da ke ko dalilin rasuwar ma kullu sahibu kuma ma hawa kwata kwata wannan wanda yake tare da kuɗin nan kun san shi kun san tarihinsa ma falla bai bace ba wa ma gawa kuma ma balla sahibukum wa ma gawa bai bace ba kuma bai samu tasha taɓa hankali ba wa ma yantiqu anil hawa baya magana akan son zuciya an tsarkake tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsarkake harshen sa aka tsarkake zuciyar aka tsarkake harshen ma ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن إلا وحي yuha allamahu shadidul quwa allamahu wanda ya sanar da shi shine shadidul quwa mai tsananin karfi amma sai ga jona ya ce shi a taho ba shi da malami in kiwa sa masu yi mustafa cikin karamominsa shi ba shi da malami allamahu shadidul quwa wa shadidul quwa wa مرة فاستوى وهو بالأفق gani na farko kenan. to shin kissar mala'ika jibril ta tsaya iyana sun madana sannan sai ya kusa shi wa kenan shi mala'ika jibril ko shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manya manya maganganu ne malaman tafsiri suke ce sun madana sannan ya kusa fatadalla ya ƙara kusa fakana ya kasance qaba ƙausaini kamar zira'i guda kamar zira'i guda biyu tazarar bai wuce kamun wannan zira'i ka sake ƙarawa ba au adina ko ma kasar haka ma'ana ko zira'i biyu ko kasa da zira'i fa auha ila abdi sai yi wahayi zuwa ga bawansa kaga inda ya ganshi ne da sai ce sai ga bawansa ko man fa auha ila abdihi in ya in muka dauki fasara cewa abin nan sun madana sannan sai manzon Allah ya kara kusa kusa da kenan kusa da Allah fatadalla ya ƙara kusa fa kana qaba ne sai zama tsakanin shi da Allah kamar ka ce kamu kaza ne fa auha ila abdihi sai Allah yi wahayi zuwa ga bawansa ma auha wahayin abin da ne wahayi ma kadabal fuadu kwata kwata zuciyar manzo Allah bata karyata mara abin da ta gani ba afatumarunahu yanzu ku za ku dinga jayayya da shi manzo Allah alama yara akan abin da ya gani wala qadara ahu hakika fa ya ga mala'ika jibril din nazlatan ukhra a wata saukar ta daban kaga kai tsaye kenan wala qadara ahu ya ga mala'ika jibril ba ya ga Allah ba abin da zai nuna maka ya ga mala'ika jibril sai ce nazlatan ukhra a wata saukar ta daban da mala'ika jibrilu yi domin ya yi sauka ta fari a ina a nan duniya ya leka fakar saddal ufuq shine fada a farko yake cewa ما قال صاحبكم ما قوى ما تقوى عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى في مرة فاستوى هو بالأفق al'ala kaga sauka farko kenan sauka biyu a sauka biyu ne ta kenan an inda shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ga mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu a cikin kira halittarsa ce wala qadara ahu hakika tabbas ya ganshi nazlatan ukhra a wata saukar ta daban da mala'ika jibrilu yayi ya gan shi ne kuma inda sidratul muntaha a inda magare wa take a nan inda magare wa take a nan ya ga malaika jibrilu a nan kuma jannatul ma'awa take yace inda ha jannatul ma'awa a nan aljanna ta ni'ima aljanna ta ma'awa a nan take rayukan mummunai da aka ɗauke su duk a suke Allah ka sanya mu cikin su iz yaghsha sidratu ma yaghsha lokacin da abin da ke lullube wannan magarya yake lullube ta abin da yake lullube ta yana lullube ta dan kamar da Annabi ya faɗa babu wanda zai iya sifanta maka ita ita kaga dai ganyen ta daya ya kai ganyen ya kai abin nan kullun giwa ganye ɗaya girman shi ya kai kullun giwa ko ko tubishi za ka gani yanzu ko tufafi yayi ganyenta bai kai kunnin giwa ba gata da launi gata da kaza gata da kaza gata da kaza sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akan abin da aka sashi ya gani sai Allah ta'ala ya ce ma za galbasar kwata kwata idan manzon Allah bai karkace ba inda ya kalla din nan inda aka ce kalla nan ya kalla bai karkata ya kallaci dama ko ya kallaci hagu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na farko kenan abu na biyu kuma wa ma huce inda aka ce ya kalla ba wanda ke su ba ga kowa ko in aka ce tsaya na sai ga yana kokari sai ga kamar baya gani amma shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma za ka idan shi kwata kwata idan bai karkace ba wa ma kuma bai huce inda aka ce kalla ba laqadara amin ayatu rabbihil kuma hakika tabbas dare ya gani daga cikin ayoyin ubangijinsa ya ga alkuba ya gani ya ga al-baitul ma'mur wanda al-baitul ma'mur a kowace rana mala'iku dubu saba'in ne suke shiga ciki su yi ibada su wuce kuma ba za su sake dawo kuma sai rana tashi alkiyama eh mala'iku dubu saba'in yanzu kaga a shekara guda mala'iku ne kenan wa ma ya alamu junu da rabi wa ma ya alamu junu da rabi ka illa mala'iku dubu saba'in a shekara kwana ɗari da ɗari uku da sittin da biyar kamariya ko shamsiya to haka mala'iku ne kenan saboda Allah balle ka ce shekara goma kuna ji da ke ko balle ka ce daga ranar da aka yi isra'ila mai irajin zuwa yau kuma matsayin wannan baitul ma'amur a can shine matsayin ka'aba ana mala'ana sulama ya gan shi ya ga aljanna ya shige ta ya lokauta ya ga mala'ika jibrilu a cikin halittarsa ya ga jannatul ma'awa ya ga sidratul muntaha ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ashe wannan ba karamar tafiya ce da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kuma wannan tafiya ce ta karo ilimi manzon Allah sallallahu sallama ya ga abubuwa sosai tafiya akan karo ilimi ba karamar al'amari ba bayan da aka yi shekaru da manzanci sai kuma aka tafiya da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin wannan al'amari saboda haka sai a kiyaye sosai da sosai ƙaro ilimi yana da muhimmanci in dai manzan Allah sallama za a tafiya da shi a kan ya je ƙaro to kuma ya ce ɗalibai sun kankane shi yanzu shi bai san yadda za a yi ya je ba baka san yadda zai karatu ba shi nan ka zauna sai daga dinga bayarwa a biyu ba manzo Allah fa shi wahayi ke samu kai tsaye daga wurin Allah ka dole ne mutum ya tashi darussa na Isra'i da Miraji ko magana akan abin da shafi Isra'i da Miraji magana ce da yake buƙatar lokaci a yi jamu a hadis ɗin. a yi bayani ba lacca ce ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba ibnu kasir ya kawo hadisai makare a cikin suratul isra'i da suke magana a kan Isra'il da ya yi tsokaci kaɗan a cikin suratun najin amma ya faɗa da magana sosai da sosai a cikin suratul Al-Isra Allah maɗaukin sarki yake cewa laƙadar Amin laqad ra'a Kuma haƙiƙa hakika tabbas ya gani daga cikin ayoyin sa ya ga manya manya ba ƙananan ayoyi ya gani ba mala'ika a nan aka kammala wannan ya dawo yana dawa annabawa da manzanni suka rako shi ana zuwa baitul maqdis sai ya huce gaban su ya ba su sallah shi wa kenan shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga duk wannan gaskata zaka duk wannan sallama zaka shine kuma khatimun nabiyina wa imamul mursalin da ya buɗe da da ya ba su sallah sai ya huce sai su kuma ne ya kama inda zai manzo Allah sallama ya dawo ya bada wannan labari da ya dawo da wannan ya bada wannan labari sai quraysha suka ce ina ina wannan ai ba yi ba daga makka zuwa baitul maqdis raƙuman su sukan yi tafiya kwana bakwai ne kwana kwana kaza kwana kaza shine yanzu ya ce ya yi tafiya a wani sashi na dare ya ce ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ina wannan ba zai yi ba sai suka inkara wannan isa malam yake cewa qurayshawa sai suka yi musu wannan sai Allah madaukin sarki ce wa ma ja'alna ru'yatal wa a ja'alna ru'yatal lati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil qur'an ba mu sanya wannan abin da muka nuna maka shi ba wannan abin da muka nuna maka gani ba mu da kuma tsinanniya da bishiyar na wacce aka tsine mata a qur'ani ba mu sanya su ba sai su zama jarrabawa ga mutane dan da aka ba su kisar isra'i da iraji ya suka kare ta wai hankalinsu bai dauka kana ji da kyau ko hisa mana yace ka hadith mithlu hadith al-isra hankalinsu bai dauka ba domin dabbobi aw abun nan raƙuman su suna tafiyar kwanaki ne to su ba wai shi ba wai iya nan ya tsaya ba bayan nan kuma ya sanya ya kama tafiya har ya je saman sama ya dawo a wani sashi na dare ba su yadda da wannan ba abu na biyu bishiyar da aka ba su labari a shajartun sakko alladhi inna shajaratun takhruju fi asalin al-jahim suka ce ina bishiya ta fito a wuta bayan da bishiyar da take fitowa ma a fako da kira ake samu wannan shi zai kare ta jahim kenan dan ya za wai bishiya ta fito a wuta ya zama sai wata shine cikin wuta duk abin da ya janyo musu wannan sanya hankali da suka shine jagoransu. su amma da sun sallama man nasosi na hadisai da ayoyi da mutum bai kai ga inda ya kai wata rana sarkin ruhu bayan da aka gauza da farisa romawa suka ɗanɗana ma farisa azaba sai sarkin rum ya ce sai ya je baitul maqdis ya yi sujjara ga ubangiji ya yi godiya tunda su rumawa kiristoci ne kuna ji da ke ko da ya zo rum sai ya samu labari daga gwamnansa ko dagatarsa da ke busra da ke kusa da Falastin. ba basra da ke iraq ba basra da ke iraq ba'un sadar ra'un ha ba'un kuma tana fata ita kuma wannan busra ba'un da gamma sai kuma sadar sai ra'un sai alfin makasura busra sai ya gayyace shi a nan busra sai aka ce ai su abu sufyan akwai mutanen maka sun zo sai ya ce to a gayyato mini su domin anan salama ya aika mini da sako da wasiƙa akan cewa ya yi imani kuna ji da ke ko to yanzu tun daga waɗanda suka zo daga makka suna son su zo su yi mishi bayani da ya sa aka zo da su su abu sufiyan a lokacin bai musulunta ba sai ya ce da tafinta shi sarki rumbin kenan sai ya ce da tafinta waye tafinta mai fassara sai ya ce ma mai fassara shi abu sufiyan ya zo gaba su kuma abokan tafiyar shi su koma bayan abu sufiyan shi sarkin rum zai tambayi abu sufiyan abin da ya faɗa ba daidai ba su da suke bayan su karya shi kaga tunda suna bayan shi shi abu sufiyan da zama da ya ce mai karya ba ne kaga tuntuni shi gabanin da wayayin mutane ne <laughs> ina ba ta ɗan da ke ko sai aka tambaya Abu Sufyan idan ya tambaya ne waye ya fi kusa da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin su sai Abu Sufyan ya ce shi ne shi ya fi kusa da shi ta bangaren dangantaka dan akwai wasu tambayoyi da za a yi sai wanda yake sun hada jini ne zai iya sai wanda suke da dangantaka zai iya bada amsar su sai ya tambayi Abu Sufyan kaza da kaza duk yanzu ba zan koro mana tarihin ba saboda lokaci ya ya ji hadisin yana na farko farko a cikin kitabul ilmi ne a Bukhari in ban sha'afa sai ya koro ya koro ya koro sai abu sufyan yake cewa wai ma yana cewa an yi tafiyan dare tare da shi daga maka zuwa baitul muqaddis zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza kun da ce da abu sufyan ya bada labarin wai yana bada labarin cewar ai manzo Allah ma ya a'udhu billahi ya gindaye ta ya ce ma an yi tafiyan dare a tare da shi yana faɗan wannan labari sai su dogare da ke da cikin dogara da ke dama da shi sarki rom din sai ce haba ana kiran shi patrick sai ce haba wata rana yana gadin masallacin baitul maqdis an fita ya zo zai rufe kofar yayyayi ya rufe kofar na ta kirfuwa yayyayi ya rufe kofar na ta kirfuwa haka ya bata a rufe a buɗe a kan gobe zai kira abin nan ma'aikata su wasu duba me ya hana kofar nan motsawa kuma wace tona da ke ko kuma yana zuwa da safe sai ga sawun dabba kuma yadda abu sufiyan ya ba da lokacin da tarihin sai wannan fatir ya ci ga lalle ya yi daidai da ranar da wannan abin ya kasance kuma yanci gwamnati tona da ke ko sai ta wannan bangaren kenan sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gaishe yake tambaya a cikin dabbobin akwai wasu dabba ta tsaya ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sai abubakar ya tambayi manzon salama kaza da kaza sai ce eh sai manzon Allah ya yi dariya ashe abubakar ya ga taguwar ya ga wannan buraka ta manzon Allah sallama da ta wuce wa fa haka isra'i da mi'raji kai ka sallama ma ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda na faɗa ba wai lokaci ne da za a tattauna qadiyar ba da ma yadda suka ce to ya ba su labari in dai ya gansu to ya ba su labari sai aka buɗe aka bude mishi bait maqdis sai ke ce musu a wuri kaza dabbobin ku suna wuri kaza ma'ana ayarin kasuwancin ku suna wuri kaza su kuma suka ce to in dai suna wuri kaza a tafiya iri kaza to za su shigo nan ne daidai lokaci kaza duk wannan abubuwan da suka shafi ghaibiyat da Rasulullah ya ba da labarinsu mutum zai tattara hadisansu da riwayoyi din a tafsir na ibnu kathir a subhanal ladzi asara da kuma suratul najm da fatan ubangiji subhanahu wataala ya amfana da wa kana waqfatan la manama sarayar mirabi ya kasance a fake ne ba a bacci ba da wasu suna ganin wasu dole za su yi gwada qur'ani amma kuma ya ci karo da abin da hankalin su yake da shi sai suka ce to abin mafarki ne idan na bacci da na da zama da in mai gara ga ka za daga sama ta sama ta sama sama sai wata rana ana bai bai sai daga cikin ka da kallon ka ga inda ne a ciki ba ɗaya ke nan nan kuma Allah da bawansa wanda ya da jiki da ruhi isa ma lai ce wa kana zafatul lamarama ta kasance a farki aka ba a cikin barci ba yi inna quraisha karatu quraisha sun yi kare su su da isra'ila da rabi ba wa baratu ta jama'a kan wannan ba a zuba da zai a uku wa lam tunkir manamat amma ko ba su inkarin farki ba sun duka mafarki zai iya kasancewa amma kuma ga abin da Allah ta'ala ya masa ce ba sai dai shi kaga rashin samu mutum ne ke amma kuma da ta kara Allah qala rasul kira subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk